mazaje daga cikin rijal waɗanda suke ana riko da maganganunsu akan kan aljarhuwar ta'adi za mu tashi akan lamba ta biyar daga cikin jerin girma malaman ƙarni na uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallama wannan malami shine Amru bin Ali al-Fallas wanda aka haife shi shekara ta sittin, bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi alihi sallama ya rasu hijirana da shekara tara. ma'ana ya rayu shekara tare kenan a duniya rahimahullah sunan shi Amr bin Ali bin Bahar binu kafir ya rubuta anan da bin kafir amma abin da yake sahihi game da nasaba shi shine ibnu Kaniz ne eh, in ka lura zaka ga idan babu ɗigo to duka ɗaya ne da kafir da Kanizu bizai zaka cire ɗigon sa'un ne kamar da shi nunun kabar na ya'un yadda yake sai kuma ai ma wannan ra'un din dugo sai kuma kaniz eh, kakan nashi mai suna Bahr ibn Kaniz malami ne cikin eh, malaman hadisai sanannu eh, ana ce mishi Bahr ibn Kaniz as saqa malam dan garuwa rahmatullah as-Sayri al-Basri al-Fallas lafazan al-Fallas yana nufin asalin ma'anar shi shine mutumin da ya iya ya san kan ya iya buga kuɗi ya san yadda ake tace su kuɗin kala kuna mana sulki na bayan nan kuɗin da ake amfani da su kwandalaye da makamantansu ya iya buga su yana aikin buga su amma kamar yadda ya da labari da kan shi ya ce shi ba aikin shi bane ɗalibai ne suke mashi laƙabi da abin nan da cewa fallasu fallasul hadith su affan su malam affan ibn muslim ɗaliban shi ne suke mashi wannan lakabin da nuni zuwa ga ƙwarewarsa wajen iya tantance hadisai yu'addu kana yu'addu min al-muhaddithin al-kibar ana lissafa Amr ibn Ali al-Fallas daga cikin manya-manyan malaman hadisi yana ma daga cikin rijal na al-kutubu sitta gaba ɗayan su dukkanin ashabul kutubu sitta ɗaliban shi ne kai tsaye in banda al-Imam an-Nasa'i shine yake riwaya da wasita amma sauran gaba ɗaya suna riwaya daga gare shi ne kai tsaye qala ad-darqutni al-imam abu al-hasan ad-darqutni yake cewa kana min al-huffazi wa ba'd ashab al-hadith yufaddilunahu ala ibn al-madini yana daga cikin manyan malamai shi al-fallas kuma wasu ma suna ɗaukaka shi akan ali ibn abdullahi ibn al-madini malamin bukhari wa yata'assabuna lahu suna goyon bayan shi wannan akan cewa yafi yafi ibnul madini a martaba da daukaka saboda kamar da zamu zo mu ji sun rayu ne zamani guda daya a lokaci guda kowannen su malami ne sai zama kowa na da magoya bayan shi da masu ganin yafi ɗayan wanda haka ya ɗan sa an samu ɗan rashin fahimtar juna tsakankaninsu sun yi maganganu akan junansu kamar yadda dai ka san ƙaran suna yi to akwai suke goyon bayan cewa al yana gaba da ibnul madini a wajen sanin illa da sanin mazaji sannafal musnada wal ilala wat tariha ya rubuta musnad na ali Alfallas, fallas ko kuma kitabul ilal ko kuma littafi na jarh wa ta'dil shine kitabut tarikh ويدل على نبوغه في الحديث أن يحيى بن سعيد القطان أن يحيى ابن سعيد haddasa bi hadithin fa akhta wata rana malam Yahya dan Sa'idu malamin su ne yana karantar da karatu sai ya kuskure a wajen wani hadisi fa akhta fihi sai ya kuskure falamma kana min al-ghad da gari ya waye ijtama ashabuhu haulahu, sai dalibai suka taru a gaban malam Yahya. fihim Ali bin al-Madini wa ashbahi a cikin su akwai Ali dan Madini wa ashbahu da ire-irensa fa qala li Amr min bayin sai shi malam ali malam uh, yahya dan sa'idu kawai ya singul singulin out ya nuna malam aliyu uh, amru dan aliyu fallas yace ukhti'u fi hadithin wa anta hadirun fala tunkir yanzu nan kana zaune ne kuskure akan hadisi baka ce komai ba baka yi inkari ba kamar nuni zuwa ga shi kanshi malamin ya ya san falalar shi kuma yana ganin shi gaba da sauran ɗaliban da ke wajen وكان بين علي ابن المديني وبين الفلاس سوء تفاهم فكان مال علي بن مديني دا علي الفلاس دا أمر بن علي الفلاس أقوي rashin fahimtar juna akwai mummunar fahimta da suka yi wa junansu kallama kullum minhuma ala sahibi sai kowanne daga cikin su yi magana akan abokin hamayyarsa wa huma min dama kuma tsararrakun juna ne وإلى هذا يشير الحافظ ابن حجر بقوله إن كلام الأقران غير مؤتبر في حق بعضهم بعضا shine ibnu hajar yake ishara yake cewa maganar da sa'o'in juna suke akan junansu ba abun kallo bace idza kana ghayra mufassarin la yaqbahu in ya zama ba su fade shi dalla dalla mai suke nufi ba to ba za ta zama abin karbe ba kamar yadda muka ambata tun farko wannan malami al-fallas da shi da aliyu dan Madini suna da kusan tsararrakin juna ne a wajen zamani da ilimi da kuma gogewarsu to sai zama kuma kowa na da ɗaliban da suka fi kusa da shi inda yake ɗaliban kusan duka ɗaliban su amma kowa na da wanda ya fi kusa da shi ko kuma wanda ya fi gamsuwa da malantar shi irin wannan ziga ta ɗalibai da surutai su ne aka ta kawo gulma da mai da ita ana jujjuya har ta kai ma kowa a cikin su yana faɗan magana take ba haka ya kamata ya mu'amala su dan uwan shi ba wanda wannan dama kuma yakan faru da ɗabi'ar malamai ba malamai kaɗai ba har da sauran mutane abin da yasa ake jin labarin na malamai saboda su ana taskace tarihin su sa ake jin labari amma idan ka je kasuwanni da sauran wuraren sana'o'i za ka samu hamayya mai ɗimbin yawa tsakankanin duk tsararrakin juna kamar yadda ka san ana yi tsakanin matan mutum guda kishiyoyi da ake cewa ko ana yi tsakanin wa da ƙani ko tsakanin makwabci da makwabci to ana yi kuma tsakanin misali ƴan kasuwa da suke kasuwanci iri iri guda suna wa su ire-iren wannan su har su kai gama wani lokaci har ga yin juna sammu da tsafi da makirci da sauransu duk suna yi su malamai su tunda jarin su dama shine magana da rubutu don suka zo inda za su bayyana nasu abin nan sai zama a magana ne ko a rubutu to kuma su maganganunsa da rubutunsu abin taskacewa ne ko mun gane yanzu wurin nan guda misali a ɗauka a gari kamar Kano kowa da yake da baki zai surutu kowa amma nawaye daga ƙarshe za a taskace karatun malam wani da malam wani sune za a aje ma kyamara da bidiyo ana ɗauka saboda su ana ganin suna da kima to da haka nasu ne za a ji labari daga baya ko mun gani amma kowa da ya surutu shi kawai ya tafi a banza ko gwamna ne yake surutu ba a irin mishi wannan wannan taskacewa a ce ana son komai ko an taskace ma yan jarida za su zaɓi kawai abin da ya musu ne su yada sauran su shi amma na malamai ana taskace shi to shi sa sai zama duk abin da suke faɗa sai ya kai labari to shi sa har abin da ya shafi rigingimun da ke tsakankanin su wanda kuma wani dan adalci ne duk da yake ba shi ne abin da ya kamata ba ya kamata mutum ya zama da haƙuri da dattaku da kau da kai musamman aka ce malami ne babba da ya shahara to wani lokaci dan adalci kan galabaici malantar da aka sai mutum ya faɗa abin da ba shi ya kamata ya faɗa ba an samu haka tsakanin Imam Malik da Muhammad ibn Ishaqa mai sira da Magazi an samu kamar nan da muka ji Ibn Manda da shi da Abu Nu'aym al-Asfahani shi kan shi Ibn Hajar inda yake wannan magana da shi da Badruddin al ayni sun samu irin wannan matsala shi gashi kaga shine yake bada hukunci akan cewa bai kamata a dauki maganar mutane da suke tsararrakin juna ba ko shi ma kuma ya samu wannan duk da yake Ibn Hajar a tarihinsa mutum ne mai haƙuri shi ainihin shi ya matsa mushi aini shi ya matsa mai ya dinga shi shige mishi har sai da ya maimai da martani ina fata mun gane wannan to da haka sai an yi a hankali da sakatsantsan kuma mai wannan yake gaya maka shine tun farko an kawo maka labari ka zama kana da takatsantsan wajen labarin wajen amsar shi da kuma hukuncin da zaka zarta kada kawai tun farko kana malami ya kamata ka kulle kofar mafi yawan labarin da za ka kawo maka sai ka kulle kofa da su ka daina karɓar su kawai musamman dai mutum zai kawo maka labari akan mutane to kar ka bude mai kofa akwai waɗanda kuma su aikin su kenan wasu kuma ikhlasan suna ganin hakan shine nuna wa malamin cewa suna kaunar shi duk wanda suka ja faɗo sai magana akan shi ko ya saba mushi sun sun ga mu to in ma har ka karba ya zama ka iya kuma zama irin cikin wanda alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ka nemi mai ahsanal qawl wani lokaci maki zai maka amfani fiye da masoyi saboda masoyi zai ji damuwar kai faɗa abin da zaka ji bacin rai amma maki ba ruwan shi duk abin da ya san laifinka ne da abin da yake ganin aibin tare da kai sai ya faɗa to a cikin wannan maganganun da yi sai ka zaba abin da ka san gaskiya ne sai ka yi kirshi kaga ka ba ahsana kudin kenan in kuma wanda kake ganin kana da buƙatar sai ka bincika kai ba za ka haƙura ba amin sai ka mai da martani ba za ka haƙura ba to ka bincika ka tabbatar da menene zancen da aka fara din sannan suka san martanin da za ka yi kar sai ka je ka yi martani kuma daga baya a zo a tara ai ba haka ma magana take ba da an sabaka sabaka sabaka sayyidul azam kamar larabawa suke cewa bayan takubi ya riga ya riga bincike sai ka je ka yi barna ka dawo kana cewa to an mu san haka a magana take ba sai ka zama irin yadda Qur'ani ya bada labari game da Annabi Sulaiman kalla abin da ya fada da aka ce da aka zo aka bashi labarin fa ana maguzanci annabin Allah ne ana shirka amma bai ce ko a tafi da makamai ba a je a auka musu da alhuda huda yazo yace wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in walaha wajadtuha wa qawma yuzil shams min dunillahi kaga shirka fa ake karewar laifi kenan a bayan kasa ko amma da aka fara annabi Sulaiman me yace sananzur asadaqt am kunta min al yace zamu bincika annabin Allah ne wanda yake da farin dinar da babu irinta da aljanu da dabbobi da dahalitu suna cikin dinar. kuma yadda yake da sauri zai iya daga nan san da yake magana kafin magariba ya kai ya kai garin ma'arif a asaba daga sana'a ko yanzu daga sana'a zuwa ma'arif da kai da kai tafiyar guni guda ba a yanzu ma da muke magana annabi Sulaiman yana sana'a ita kuma Bilkisu tana ma'arif shine cibiyar gwamnatin ta amma yace sananzur zamu bincika a Sadak. kai gaskiya kunta minal kadibin kowa gaskiya kake ba duk da fa amintacce ne amma tunda yanzu khatabun ne jalal wata babbar kabiya ce ta iya jawo zubar da jini da asarar rayuka da asarar dukiyoyi ta canza tarihin wannan al'umma sai sai mun bincika kaddara mu yanzu yadda muke da an fada mutum sha'i'a kawai zai je ya posting ɗinta ne a facebook ai an ce wani ma ya mutu wani an ya haihu wani ya yi kaza ya kamata mutane zama suna da hankali eh, idan sauran jama'a gari suna da suna da ah, yancin su wannan to ya kamata a ce mu da ake ganin mu da dan ragowan cewa muna muna iddiyayi muna bance farkin mazan jiya ko to ya kamata ya zama muna da takalan akan abin da zamu faɗa ko zamu rubuta ko zamu yadda da shi ah, ah, almuhim shine in ka lura da ma irin wannan kadiyar ta raba kan da dama daga cikin musulmai ta raba kanmu da dama da yan uwanmu musulmai ahalus suna, ustazai 'yan salafiya alarammomi masu eh, kwana tilawa koma miski za ga ana tare ana ana komai lafiya lau sai wani magulmaci ya shiga tsakankani duk sai raba ya fartaka kaku sai ran da ta bayyana bayan lokaci ya kure kuma sai a gane ashe an yi aiki da wuta ne Allah shi kyauta wannan kenan sai ce ah, wa qad kana al-fallas min a'immati an-nuqat zakarahu ibn adi fi muqaddimati kamilihi min an-nuqat al-fallas na daga cikin limaman nakadi ibn adi ya ambace shi a cikin muqaddimal ta tafin kamil daga cikin limaman nakad wa wasafahu al-hafiz zahabi bi qawlihi al-imam al-mujawwid an-naqid zahabi mashi babban malami kwararre gogagge wanda yake tace hadisai وذكره في كتابه ذكر ما يعتمد قوله في الجرح والتعديل وله جزء صغير في الضعفاء kamar da muka ambata lafazin alfallas ko dai ya zama daga alfalsu alfal shine kwandalai ko akwai kuma alfilsu ana cewa alfilsu ko wannan sunan wani gunki ne na wata kabila a jahiliya da ake ce musu tsai tsai'u waɗannan kabilun jahiliya su ne suke da abin nan suke da gunki ake ce mishi alfilis in kuma ka ce falas da fataha a kan lamu to shine abin da ka sani na shiga kuncin talauci taflis da mutum zai zama mai kenan da Hausa iya cewa ku yes wancan kuma alfal shine daga sana'atul falasa dandakan kuɗi ƙera kuɗaɗe to me aikin shi ake ce mishi fallas kuma da ake cewa bazzas wanda ake cewa najjar wanda ake cewa abin nan ire-iren su wanda suke sigatu abin nan eh, abin nan ismul fa'il eh, mai fa'al eh, sifatu mushabbaha ne to wannan kenan malam aliyu ibnu amr ibn fallas rahimahullah amr ibn ali ibn fallas sai mutum na shida shine al-bukhari wanda aka haife shi hijira shekara 194 ya rusu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 256 Abu Abdullah Muhammad ibn Abi al-Hasan Isma'il ibn Ibrahim ibn Mughira al-Ju'fi maulahu al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'ila ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi malam Bukhari kenan wanda haza gani an ta'rif maulahu bararan bawa ne shi kakan nashi eh, Ibrahim ibn al-Mughira shine bararren bawa ga Ju'fawa da haka ake ce mishi mawdahu shi da ƴaƴansa da jikokinsa su Ibrahim eh, su Isma'il da su Muhammad da makamantansu ah, ah, Imam al-Bukhari asalin garin su shine Bukhara din ah, wanda yana cikin kasar Kazakhstan ne a yanzu talaba al-ilma fi bakurati hayati malam muhammadu dan isma'ila ya koyi karatu tun yana dan yaro fa kana awwala sama'ihi lil hadith sanatu 50 wa 200 ya kasance farkon sauraron hadisin shekara ta 205 kaga shekararsa nawa kenan shekararsa tara kenan ko 11 ثم بدأ رحلته العلمية في afaq sannan ya kama hanyarsa ta tafiye-tafiye na neman ilimi a garuruwa daban-daban dukkanin garuruwan da aka san akwai musulunci da malamai a wannan lokaci sai da Bukhari ya shige su akwai guraren ma da ya shiga fiye da su ɗaya kamar irin bagdad ya ji ya fi so takwas kamar irin kasar Hijaz Makka da Madina da wurare wasu wurare a kasar Misra musamman Fustat da Iskandariya a lokacin babu Alkahira kamar a ƙasar Sham ya zagaye ƙasar Sham da duk garuruwan ta Hims da Halab da Baitul Maqdis da Ramla da jima'i ga sunan eh, makamantansu da kuma garuruwan da suke abin da ake cewa mawara annahar wato su can Jurjan su eh, ƙasashen Khurasana da ire-iren su ya zagaye kusan ko ina inda malamai suke ya koyi karatu fakana wa tamakkana fi hadhihi rihlat min an yaltaqiya bil alaf min shuyukh al hadith ya samu halin ya gamu da dubban malaman hadisi sanadiyar wannan tafiye tafiye fasami al haditha min afwahi ya ji hadisi daga bakunan su wa akhraja fi sahihi an 89 wa mi'atay shaykh a cikin as-sahih kadai yayi riwaya daga mutum 289 wa aghrabu hadithatin waqa'at fi tarikh ilm al hadith hiya ikhtibaru حفظ البخاري في بغداد mafi ban mamakin abin da ya faru da cikin tarihin ilimin hadisi babu kamar tarihin jarabawa da mutanen bagdad suka yi ma Imam bukhari min qibali muhaddisiha wa yu'alliqu al-Hafiz Ibn Hajar ala hadhihi al-qissa bi qawlihi wa huna yukhda'u lil-Bukhari Ibn Hajar yayi taliki yace wannan tana wannan kisa na sanya kowa ya sunkuya yayi mubaya'a ga Bukhari wannan kisa shahararriya wadda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito ta a cikin tarihu madinatu Baghdad cewa mutanen Baghdadza da Bukhari yazo sun tattara hadisai guda 100 sun raba su gida goma kowane mutum an ba shi hadisi goma cikin mutane goma sannan aka jijjuya isnadoji da matanonin a daki isnadin hadisi na daya a sanya wa na biyar na biyar a sanya wa na uku na uku a sanya wa na talatin haka sai suka ce su mishi suna da tambayoyi suka yi ta karanta mai wannan hadisai da hadisin da aka karanta na fulanun an fulanin kaza kaza kaza sai ya ce la a'rifu ma sake faɗa ya ce la a'rifu aka ce sai jahilai suka fara murna cewa lalle za a ƙure shi su kuma malaman da suka ji haka sai jikinsu ya sanyi su san cewa wannan matashi ya gane abin da ake nufi da hadisan nan daga ƙarke ya ce musu shi bai sani ba gaba ɗaya suka ce to kai yanzu kana malami ana cewa malami amirul mu'minin fil hadith ko baka san wannan ba yace ban san su ne a haka ba da karke suka ce to gaya mana yadda shi shine ya rakkaba musu waɗannan hadisai kowanne yadda yake cewa kai wani isnadin hadisi da ka kawo na farko matanin shi shine wancan da wani ya kawo a na uku shi kuma wannan matanin shine hadisin wani na lamba ta kaza ya mai da su duka daidai ya gyara musu sai suka yi mubaya a gare shi cewa lalle shine amirul mu'minin fil hadisi wannan kisa ta shahara kwarai a cikin tarihin Imam Bukhari duk da yake isnadin ta bai inganta ba wallahu alam kamar da yake faɗa game da qabaya na tarihi shine ba ba ba, ba kamar kabaya wanda suke na na aiki da bin nan karatu dangane da wajibobi da farillai da aqida da sunoni da sauransu ba wancan ana buƙatar dole sai hadisi ya inganta sannan za a yi aiki da shi domin addini ne amma game da tarihohi akwai waɗanda ko da ba su inganta a hadisance ba to ana karɓa kamar irin wannan saboda shahararsa da yadda ya bi labarin duniya kamar wata kisa da mun sha ta arzu gare ta Khalid ibn Abdullah al-Qasari cewa ya yanka wannan eh, zindiki Al-Jari ibn Dirham ita ba ta da isnadi tabbatacce amma kuma ta shahara da sauransu kamar yanzu da na ambaci Balkis na san wani ya ji Ishmi Izaz cewa ya ce Balkis saboda ya shahara ana cewa bai tabbata amma ba daidai bane ya tabbata cewa an yi wata sarauniya a ƙasar saba a ƙasar yaman a babban birnin saba a dinnan ma'ari ta yi zamani ta yi wajen shekara ashirin tana sarauta ta yi kaza ta yi kaza akwai ragowar asar na sarautarta kamar ƙasar bulkis kamar shi ragowar wannan arshi haɗin ya yatini bi arshiha wannan karar da take zama ta sarauta da sauran abubuwa in fact a zamanin sarki marwan dan haka kabarinta ya taba rarakewa a garin a garin da aka ce an mata jana'iza din abin nan kabarin ya rarake aka ga abin nan tabut kafin kenan ko akwatin gawa da ake sakawa har aka bude akwatin aka ce an ganta lafiyar talau gawa ba ta komai ba sai sai halifan musulunci ya sa aka mayar aka gina wurin da duwatsu gaba ɗaya yadda wani ba zai ƙara kaiwa gare shi ba da haka babu yadda za a yi inkarin cewa an yi wata mata mai suna barkisu ba zai yiwu duk da na san malaman suna inkarin wannan ma kuskure ne Allah ya gafarta musu dan Qur'ani bai ambace ta ba bai nufin ba ta tabbata sunanta ba kenan kuma ya tabbata Annabi Sulaiman ne wannan annabin wanda ya je eh, garin da kansa ma bayan ta musulunta akwai kisa cikin bible da ke cewa ya aure ta har sun haifi ɗa ɗan ya yi sarauta a garin wallahu alam labarin su mutawatiri duk da ƙwar'ani sunan ne kawai bai ambata ba kawai ya bar shi da ni wajattun ra'atan tamliku in fa akwai wasu ma da suke ganin cewa annabi Sulaimani ya batta akan sarautarta shi kuma ya kuma ya ci gaba da nashi mulkin a sana'a yakan zo ne kamar miji irin wanda yake ce ma dauki kwarinka ya zo wurinta wallahu alam kaga duk wannan tunda Qur'ani bai ambata ba za a gaggata ba amma tul jumla cewa babu wata mata ne suna Bilkisu gaskiya wannan ba daidai bane da tabbas an yi matan nan sunanta din haka kuma yake haka aka samu a mawasik na na littattafai da dama a tarihi misali yanzu ai muna gaggata a boko cewa an yi su Aristotle an yi su sakrat. sakarci an yi suwa ne babu inda aka fada a Qur'ani amma kuma na gaskata cewa akwai su kuma waɗannan mutanen sun rayu kafin barki da shekara fiye da dubu ko mun gani amma babu wanda yake karanta akwai su saboda akwai mawasiki na tabbatar da su din su ne akwai rubuce rubucen su akwai nahat sassaƙa na gumakan su to ita ma da akwai wannan game da ita sai kuma Qur'ani zai ba mu labarin da ya alakanta cewa ya tabbatar da cewa lalle ita ce din amma shi Qur'ani bai ambaci sunan ba dan Qur'ani kawai ya ambaci wata hadisa ne wadda ta faru ma a ƙarshen sarautarta zuwan ga motar Annabi Sulaimana Qur'ani bai bada labarin tun mutuwar mahaifinta wanda shine sarki Hadhad ibnu Sharhabil al-Himyari babanta ne sarki ne ya rasu bai da tsase ita da wani wanta wanda wannan ta kuma a lokacin kawai yawon banzan shi yake a gari yana shaye-shaye yana yana fadi sai kuma wani cousin ɗinta kamar da tarihin yazo wanda shi kuma ɗan wan wannan sarkin ne shi kuma ana ce amru bil qifar wanda shi kuma azzalimi ne cikakke karanta dai a cikin tarihin al-kamil al-kamil al-kamil fi tarikh na na ibn al-asir da al-muntazim fi tarikh al-muluk wal umam sai kawai yace a bata sarautar nan har akai ta akai ta abin nan zanga zanga ba a su shi kuma ya yarda da ita saboda ya fahimci tana da kaifin basira sai kawai ba ta sarauta shine fata ana cikin zaman don wani ce a asalin kasar Larabawa kasar yamma ya Larabawa wanda suke abin nan eh, eh, kaga ma'arib Raida Hadramaut Sana'a da da da abin nan Kahlan wannan su ne a lokacin jihohin kamar a ce kasashen abin nan irin da ake ce Hausa bakwai din nan kasashen in ka gana ka ce larabawa bakwai ko biyar ko mariya ne su ne dai kawai masarautun larabawa a lokacin larabawan can kudanci kenan banda larabawan najar wanda larabawan najar kuma dama yan ƙauye ne kawai a dazuzzuka suke su ne su absu da gafan da banu kilabin da su kulaibu wa'il waɗannan wanda suka dinga kakkashe junansu shekara da shekaru waɗancan su ne suke da birane da umran ko mun gani suke da birane da gine-gine da kowa a cewa tana da wani gadon sarauta na musamman kasan sun kai ga wani mataki na abin nan ga saddu ma'ari suna da shi eh, mai sunan shi abin nan eh, dam na ma'ari ga ga jannatani anil yamini wa shimal kulumi rizqi rabbukum washkuru la suna da wannan arzikin sosai to da ta zo ta yi aiki na haɗa kan al'ummata da yakin kakkashe 'yan eh, ta'adda da 'yan tawaye ta mai da gwamnati ta zama ta babbar gwamnati a duniya shekara 20 ce tana wannan aiki sai da ta da gaba ɗaya daulolin banda sana'a inda annabi Sulaiman yake sai da ta da su gaba ɗaya kuma ta kafa wani abu wanda Qur'ani ya isharar shi ne mulkin shawara ba ta yin istibdadi irin da aka saba a wancan lokacin istibdadi shine irin sarauta da mutum zai zama shi kadai ne authoritarian sai abin da ya ce babanta akan haka ya rayu amma ita to sai take cewa kamar da Qur'ani ya faɗa ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ba zan yanke hukuncin komai ba sai kun bani shawara haka take duk sarautar ta da take to sai ta hada kan al'umma gaba daya sannan kuma ta zo dama an ba da labarin cewa tana inkarin wannan addini amma ba ta iya shi aka gada sau da dama takan yi maganganu wanda suke nuni zuwa tana tana tana tunanin allolin da suke bautawa rana ba cancanci bauta ba to da sai ta yi saurin karɓar mulkin addinin annabi Suleiman dama ta ce musu in aka kai mishi waɗannan dukiya idan ya karɓa to sarki ne kawai duniya yake nema amma in bai karɓa ba to lalle Allah ne ya aiko shi zamu imani da shi da haka ko tunda ya ce musu atmuduna ni bi mali fa ma atani Allah khairu mimma ataku bal antum bi tafrahun sai ta ce da wata inda yake da kanta tana zuwa kuma ta ce ni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaiman li rabbil alamin sai ta mutu wata musulunta to shine daga nan qur'ani ya tsaya dan qur'ani yana so ne ba mu labarin kai abin da yake da fa'ida wanda zai zai zama darasi ko to bai faɗi sauran ba sauran da haka sune za a dinga tababa akan su tafasil amma banda tababa akan asalin shaksiyata shine abin da yake faɗa babu wannan tababa akan shaksiyata su abubuwan tarihi irin wannan suna nan da yawa hatta waɗannan da muke faɗa mu ce wani kaza wani kaza mafiyan su isnadin su bai inganta ba ya kamata mu san wannan a cikin siru alamin nubala a cikin kaza a cikin kaza akwai su da dama wanda in dai ana magana isnadi ne tiryan tiryan to ba za a same shi ingantacewa amma abu ne shahararre sananne misali yanzu abu ne sananne cewa an yi wani sarki a zazzau sunan shi a dutsen sidi domin san wannan ko wake da a akan wannan su anan da muke gani ta yi har yanzu ma akwai wanda suke rayuwa sun ma san shi ko ko sun san wanda suka san shi amma aka ce suka kawo isnadi akan cewa an yi wani mutum mai suna al ba za ka yi kawo ba amma harisa ce haƙiƙiya ba zai a karanta ba ko mun gane jama'a yadda ake bambance ba? to idan abu ne ya zo wanda yake zai zama yana da wajen iskali ko zai canza wani abu ma'alu to shine dole sai an tantance amma ire-iren waɗannan abubuwan wanda suke abin nan ne na eh, eh, eh, zan ce ne secondary issues ne to za a iya faɗan su amana ta ilimi ta hukunta dole a faɗin matsayin irin isnadin su kamar yanzu irin wannan shi sa kawai na ambaci cewa isnadin bai tabbata ba amma bai nufin za a karyata kissa a ce san ba ta faru ba ba zai yi a karyata ta ba wasu malamai suka kokarin su ce eh ai irin wannan kissoshin idan da ingantattu ne da za a ji labarin su ta ko'ina me yasa wana kaza ya kaɗaita da ruwaitowa kamar ita waccan kisan kashe jaru ɗan dirham mutum ɗaya ya da ruwaitarta kuma abin da ya faru a kan a bakin mumbarin sallar idi ya kamata a ce da dama a ruwaito gaskiya ne wannan abu ne da yake mutawakka amma akwai hadisai su ma wanda suke bi hadhihi al da suke da irin wannan sifa kamar yanzu hadisin amalu bin niyat a gari waye shi mutum ɗaya je hadisin kisa aikin haji kisan aikin haji na ban kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye yake da kisa aikin haji cikakken banda jabi babu tare da cewa manzo Allah ya yi ta a cikin sama da mutum dubu goma kamar da yake cewa ko duk waɗannan ba su je sun ba da labari ba ko kuma labarin bai iske ba ko mun fahimta so haka ba kowa ne wanda ya halarci wuri yake son ya bada labari wata kira saboda a zamanin su labarai ba su zama yadda suke a yanzu ba yanzu labari wani abu ne mai muhimmanci dukiya ce sai da shi ake ba mutum kima yake a rayuwa ko da haka kowa yana so a ji breaking news daga bakin shi kafin ka ankara kuma za a yi ta ƙara jin riwayar daban-daban amma da su ba haka bane wasu ma suna jin tsoron ba da riwayar kar su je su kuskure su zama 'yan wuta kamar da wasu sabon suke faɗa suna jin tsoro to balantana kuma riwayoyin da suke ƙasa da ƙasa da abin da ya shafi abin nan watan ah, hadisi misali yanzu kamar kisan mihna ta Imam Ahmad ibn Hanbal a gaban jama'a ake yin ta da taro da kowa da komai amma su waye masu riwayan mutum biyu ne zuwa uku daga Hanbal kazin ɗinsa, sai ɗan shi Abdullahi Abdullahi kuma ya rawaito abinda baban ya gaya masa duk waɗannan mutanen da suke tare a bakin fada ana yin abin ba su je sun rubuta sun ba da labari ba ko kuma saboda wasu labaran idan zamani ya tsawo mu duk mu kalli zamanin mu idan abu ya faru yau zai zama hadithul qawm za a yi ta faɗan shi a ta maimaita shi a ko'ina amma bayan tsawon zamani za a nemi wane ne ya rubuta shi sai a samu da kira a samu tan ɗaya ko biyu ya tafi kenan ko mun gane sai zama wannan mutum ɗaya ko biyu shine kaɗai yake da yanzu a furtetin abin nan wato riwaya na ƙabiyar tare da cewa ba shi kaɗai ya shaida ba to shine abin da ya faru da wannan ƙabiyar ta Bukhari don labarin ya baza ko ina a lokacin amma a rubuce sai abin ya zama kaɗan Afuwan alal itala wannan ya daga cikin abubuwan da ake yawancin dirasa su ne a cikin musalahu tarihi. a boko ma muke karanta wannan ma wani abu mamaki ba addini ba a cikin boko ne ana historical linguistics da ire-iren waɗannan abubuwa ake ake ta'arudi zuwa ga waɗannan analysis din na na historical event yaya za a iya tantance su ta hanyar kallon waƙi da kuma kallon yiwuwar su to wata magana kenan kuma ko abin da kuma idan aka auna a hankalce ba zai yiwu ba to yana zama mahalli shak mahalli shak yanzu kamar ita wannan bilqis din akwai hadisi da yake dama ya tabbata da ifi ne da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahadu abawaiha jinni daya daga cikin iyayenta mahaifiyarta bil akhas wai aljana ce sunanta raihana shi wannan baban nata yaje gun sarkin aljanu a nasibina yaje ya nemi auren shi da kasa ana neman auren ƴa uban ubanta kuma uban ya daura mishi aure ta zo na cikin mutane ta haifa mishi ƴaƴa guda biyu yana na cikin kissata karanta kudanan kusa tafsirin abin nan abin nan al-Imam tabari ko shi ya kawo riwaya da ke wata tabbata ba Ash-Shaykh albani ya takhrijin ta a cikin abba'ifa ya tabbatar da rauninta cewa mun karaci buga da nazari an yiwuwar haka ko rashin yiwuwar shi ba wannan yana mai ba a je a samu masu rikici akan rukuya su zai suke da magana akan wannan ko mu ba shaida mai mu ba yanzu abin da muke so mu tabbatar shine kissar cewa mutanen bagadaza sun ma bukhari wannan imtihanin abu ne mai yiwuwa saboda na farko mutanen bagadaza a lokacin suna raina kowa don ita ce abuja duk duniya a lokacin ko mun gani ita ce kalbul habara duk wanda ya zo musamman shi kuma ya zo daga inda ake ce ma bukhara a lokacin kamar yadda ce ka je abuja ne a ji labarin daga can wani kauye kake kankiya ko indabawa ko rogo a cikin jihar kano kaga ko da ka janya matsayin dan majalisa babbe wanda suka saba zama Abuja za su dinga ma kallon ba kauye ba haka bane to da ko da ka zo a matsayin malami daga wata jami'a a kauye misali in ka zo kamar ABU ko aka ce kuma kai ma farfesa ne in ABU za su dinga ana ma farfesa ne daga ina ce daga kashe ne kai Allah ka yi ina ne kashe ne wata jami'a ce kwanan aka bude ta da kyar haka a wani kauye misali to da haka suna mushi wannan gane ganin akwai yiwuwar su ne wannan jarabawa na biyu kuma cewa ya ci jarabawa abu ne mai yiwuwa dan muna da wasu akhbar tabbatattu a tarihin bukhari cewa tun kafin ya kawo wannan lokacin yana da wata zakira wata kyau farida akwai eh, kamar da eh, abin nan ya ba da labari eh, ibnu hajarin a cikin tagliqut ta'liq cewa bukhari ya bi wasu ɗalibai an tafi ana ta karatu sai da aka wajen mako hudu ana karatu a garin kusa da garin su a Tunis sai suna ce mishi kai ana ta karatu Ba ka rubuta komai ya kake nufi ne da suka dame sai ce to ku zauna hadisai nawa kuka samu a gun makarantar nan kowa ya faɗi ya waɗanda ya samu eh sai wanda ce ina da riwaya kaza a gun malami wani shi saurara ka ji su haddasa kun Fulani, kala haddasa na Fulani kaza kaza kaza kaza sai ya karanta musu su da ka aka ce sai da ya karanta musu kaman kaman kamar riwaya dubu bakwai a zama ɗaya suka sake zama ya ƙara karanta musu wajen haka kamar karo uku sai aka waye gari ma suna itimadi da zakirar shi wajen gyara rubutunsu wannan tun yana yaro bai kai shi kasha takwas ba aka ce babu gemu ko kwaya ɗaya a habarsa to kaga mutumin da yake da wannan irin zakira babu laifin mamaki dan kuma an zuwa da ɗari ya gyara su babu mamaki abu ne kankani a gunshi ko sannan mu kalli irin kimar da Allah ya ba ayyukansa wajen nagarta da kuma amincin da al'umma suka bayar kamar da shekul Albani yake cewa Bukhari baya bukata a ce na ya amince da shi saboda shi duka al'umma ta amince da shi kuma gani idan yake cewa la tajma ummati ala khata to wannan amincewa da al'umma suka mishi ba za ta ba ta zama kuskure ba daka ba a bukatar sai arwato cewa wana wana ya ce Bukhari suka ba a bukatar wannan tunda duka al'umma duk wani wanda yake cewa shi musulmi ne sawa'un ya dace da bukhari ko yana saba mushi sai kaga yana hujja da bukhari kuma san da yake hujja da shi zai ji ma'ani na cewa zai maka ilzami cewa to bukhari ma ya ce shi a lokacin fa bai san bukhari bai da shi ba amma in zai ma hujja da shi sai ce ai bukhari ma ya ce saboda ya san wannan kawai kamar a ce Allah ya ce wajen nagarta ko mun gane kamar aya ce a cikin Qur'ani to ashe kaga mutumin da yanzu waki maka ga haka ta faru da shi abu ne mai sauki a ce wancan faru da shi ya iya ba su amsa so duk wanda zai tabbatar da qarai da tabbatar da cewa kissa ta faru ko da isnadin ta bai inganta ba ana aiki da irin waɗannan dabarun wajen tabbatar da ahdas tarihiya amma a musulunci a wajen kafa hujja ba a aiki da wannan amma a tarihance ko a tarihi manzara ta islama malaman tarihi suna aiki da wannan malaman tarihi na boko nake nufi dama dan ni ma duk a boko na koyi wannan abun nake faɗa yanzu wannan dabarun duka dabarun yan boko ne hanyoyi ne na data analysis akan historical events ya ake akwai qara'in da ake amfani da su da dama akwai oral documentation the oral tradition akwai wannan da suke cewa abin written document sune irin wannan kamar sassaka kamar rubutu da sauransu ana amfani da su sannan akwai kuma archaeological evidences wanda aka tono a makabarta shine kuma sai da muka faɗa ko ragowan asar na inda mutane suka rayu sannan akwai kuma akwai akwai anthropological eh, abin sannan kuma akwai sacred documents sune irin wannan din Qur'ani a gun mu musulmai Bible da New da Old Testament to game da na Bilkisu akwai ma akwai kuma wasu sacred documents na mutanen Habasha domin daular habasha a lokacin ta daga cikin daularin da suka ta jayayya da fitintunu tsakaninsu da daular sabai to suna da rubuce-rubucen da suka yi na tabbatar da rigingimin da suka faru tsakaninsu da waɗancan kaga wasu abokan adawa su ne amma sun taimaka wajen rike tarihi cewa sun aika lokaci kaza sun aika da ɗan saƙo zuwa ga sarauniya wance ga amsar da aka ba su an samu wasu daga cikin wasiƙun da rubuce-rubuce kuma gane da ke zama ne kai mu ga wannan dogon surutu ne ai Bukhari wato yake al'amarin shi babba ne zama. targama shi har yanzu ba a yi ta ba har yanzu ba a yi Imam Bukhari ba ni dai ban taba yin ta ba yanzu duk maganganun da nake akan shi in Allah ya so ina fatan wata na samu hali ran da zamu kaso littafin Imam Bukhari zamu mai targama kamar kaset goma mun gane shine ya kamata a meta wannan ma takaitawa ne tarihi Imam Bukhari al-Imam Ibn Hajar cewa da za a tsaya a tarihin shi sai an cika duka takardun duniya ana ana labarin shi <laughs> da yake tarihin a cikin uh, Hudas Sa'id al-Imam al-Bukhari kenan Jabalul Huffaz Allah ya gafarta mishi wa to sai ya ci gaba da cewa kutubu tarajimi kutubu tarajimin rijali ghassa bisana'i alaihi min jami'in nawahi littafan tarihin mazaji cike suke da yabawa Bukhari ta kowane fuska wala ara haja ila naqliha ba bukatan alqasis gaskiya ne ba bukata eh daga cikin mutane waɗanda kawai za a iya tunawa da su shine waɗanda suka fandaye daga wannan wanda ba su yi bukhari kamar abu hatim da razi da dan uwan shi eh, eh, abin nan abu zur'a Allah ya gafarta musu sune a cikin littafin dan su abdurrahman tarjuma bukhari tana nan da suka zo sai da suka yi wata magana take nuna suka eh suka ce wannan wani malami ne wata shan kasa haka da yazo ya samu matsala game da matsalar khalqul qur'an abinda suka ba da labari a tarihin wasu kenan da haka eh, ita ce kaɗai magana za su iya tunawa irin wannan ma'ana ha a cikin akaran ɗin su ma ba su samu abin suka ba sai kuma muhammad ibnu yahaya az-zuhri wanda malamin bukhari ne bukhari ya riwaya daga gare shi amma kamar da zabi ya faɗa sai fakana yudallisu in zo baya faɗan sunan shi cikakke da za a gani saboda abin da ya faru tsakankanin su nan mas'alatul eh, lafziyya din lafzi bil qur'an makhluq da suka suka aibata shi da shi suka hada kai da sarakuna aka ci mushi garafi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su amma littattafan shi suna tabbatar da wannan ba ita yake da shi ba khalqu af'alil ibad da kitabul eh, sahih din a can karshe eh, kitabu radd al jahmiya ko kuma kamar da ake buga shi yanzu kitabut tauhid yayi babuka da dama da suke tabbatar da ba haka ake da shi take ba Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su Imam al-Bukhari sai da ya gude baggarin su saboda fitina bayan ya bar bagadaza dama Ahmad Hanbali yake ce mishi zaka bar birni ka kuma kauye yace bai gane ma'anar magana ba sai da yaje ga matsayin da matsalar da fuskanta da mutanen kauye din saboda ya zo bayan shekara kamar 20 baya gari ya dawo dalibai daga ko ina sun sun cika garin sai sarakunan garin suka tsorata cewa wannan zai kwace gari shine aka ta neman sharrin da za mu aka je aka bincika me yake aka tar bai da wani abu da za a soka aka ce sai dai an ga yana irin sallah irin ta ashabul hadith shine yana daga hannu a ko'ina yana kambu yana kada dan yatsa yana sallama biyu yana kaza irin wannan abubuwan da har yanzu ake suka a samu hadisi da su sai aka ce to wannan ko an soke shi za a ce to ai ai wannan fiqhu ne a je nemo wata matsala inji malaman fada suka ce a nemo dai matsala wanda an soke shi da ita za a kyamuce shi shine aka je aka kwakulo wannan kadiyar ai ya taba cewa lafzi qur'ani makhluq aka soke shi da ita aka ce to in yana son sulhu ya buga karantar da yayan sarki a gidan sarki ya ce a ba zan karanta da kowa a gidan kowa ba sai a gidana duk wanda yake so ya zo ya saurara a nan idan kuma ka ce ba ka son haka kana iya ba da doka cewa in daina karanta da hadisi gaba daya zan daina shi ne fa suka same karan karan tsana sai da ya gudu gudugun wasu dangin uwarsa a wani ƙauye kusa da garinsu can ya je su Allah ya gafarta mishi a dai kuma mun yi wani karatu kwanakin baya a cikin al'ulu na na na na zahabi game da tarihinsa Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta wa man yutali wa man yutali bukhari fi rijali yaqifu ala annahu kana latif wanda da ya tsaya kalli zantukan da Imam bukhari ya game da mazaje zai ga cewa Bukhari yana da zance mai laushi kwarai ya taharra al-haqqa fi na qadar rijal yana dan me zai faɗa na gaskiya wajen eh, batu akan mazaje ma'a shiddatil ihtiyat fil akhd an as-sabiqina tare da tsananin taka tsantsan wajen daukan zantuka daga magabatan shi wa kad yaqulu fi ladhi yu'rafu kadhibu mutumin da kowa ya san makaryaci ne wanda idan sauran malamai za su ce kai wani kazzabu makaryaci ne kawai shi sai ce fihi nazar akwai ta baba game da shi wa taraku ko ce sun sun yi watsi da shi sakatu anhu sun ja baki sun shiru akan shi wa asrahu ma qalahu fi rajulin mafi fitowa fili abinda zaka ji ya faɗa game da mutum shine yace munkarul hadith wa qalla ma yaqulu kadan ne kware zaka ji yace kazzabun aw wadda'u yayin da wasu kuma za su faɗa ka hasi tsinuwa sai la'anta irin su Abdurrahman ibn al-Jawzi yace wana wana yace kazzabun alaihi la'anatullah a cikin a cikin eh, misali littafin shi kitabul mawdu'at ko akwai inda ambaci wani dan shi'a da in shi'a suke ce mashi usfurul janna yace insha Allah wannan usfurin nare in Allah ya so in da yawa annabi ƙarya in Allah ya so tsuntsun wuta ne shi eh, akwai abin da ko wannan yakan yi haka sosai malam malam ibnu kathir yana yawan la'antar duk mutumin da ba mutumin kirki ba idan ya zo kan shi a cikin albidayatu wan nihaya sai ya wana wana wana sai ya ce la'anatullahi alaihi ko in ya mai da sauki ne ya ce amalahu Allah bima yastahiqu amma shi bin jauzi haka yake fada a cikin muntazim ma in yazo in yazo tunda irin kamar da zahabi yake ne uh, uh, wa fiha fulanu wa fulanu sai in yace wa fiha fulanu in ya fadi wanda yake batace ne sai ka dace ila ghairi rahmatillah ya mutu zuwa ba ga rahama Allah ba <laughs> haka yake fada kaga wannan akwai shatu da fadi Allah ya gafarta mai akwai sakin baki a ciki to bukhari ya da wannan tahaffuzi din sosai eh وما إفته في القول كان يترك حديث الرجل لمجرد الشك فيه duk da takatsantsan shi a wajen zance amma aikace yakan bar hadisin mutumin da da zaran yayi shakka akan hadisi na wani sai watsi da shi kawai nemi wanda ba wannan yana gaskiya da Allah ya tsare littafin shi daga mafi yawan kurakuran da suka faru ma duk wani wanda ba shi ba a cikin wanda ya ce sunan littafin shi sahihi tun daga kan muslim wa huwa aqrabun nasi ilayhi duk da daruqut yana cewa laulal bukhari ma kana muslimun wala rah to amma sauran irin su uh, al-imam sakan irin su uh, uh, Ibn hibbana irin su ibnu khuzaima irin su abu abdullahi al-hakim an-naisaburi diyauddin al-maqdisi duk waɗannan sun da nufin su shine su maida su sahihai ko irin su abu na'im al-asfahani a cikin al-mustakhraja to amma su ba su samu wannan katar din ba kai wasu su ma ko kusa da haka ba su samu ba ma'ana ko 50% na abinda Bukhari ya san wasu samu ba saboda ba su da taka tsantsan din da yake da shi ta yi kuma kwanduwar ilimin su bata kai irin tashi sannan kuma baya ga haka tawfiki da Allah ya bayar inda shi kamar da aka ba da labari bayan ya gama yin tarajimu din ya zo yana sassaka hadisan ma'ana wannan littafin nashi sahih bukhari ya shekara kamar 16 yana rubuta shi yana yawo da shi yana rubutawa aka ce ɗaliban shi da suke kwana ɗaki ɗaya da shi suka ce cikin dare guda sun kirga mushi ya farka yana bacci ya marmaza ya kunna fatila a ci ya yi rubutu a takarda ya kuma ya kwanta aka kirga su goma sha takwas a dare ɗaya su goma sha takwas a dare ɗaya kaga ashe ba wani baccin arziki yake ba yawa yana bacci amma ƙwaƙwalwa tana tana aiki da ya tuno wata fikira to kawai sai ya miƙe rubuta ta shi sa ya kayyade waɗannan wallahi malamai haka suke ash shekul albani aka ce ana ba da labarin shi kamar yadda wannan yake ba da labari a cikin littafin hayatul albani cewa rige shi wata katuwa ce mai ko'ina aljifai haka yake saka takardu ta ko'ina wani lokaci aka ce yana cikin tafiya a mota yana driving ko sai a ga fakin dan ya fakin ya tana wani abu ne ko sai rubuta ya rubuta ya rubuta sai mai rufe ci gaba da tafiya to shi za ka nan kanta da bansa gaji kamar aljanu ne dan wata fikira idan ta maka idan khatira an ta bujiro maka ko kafin ka ankara ta tashi lokacin da kike ta tafi na PhD haka nake ba sallah asuba wallahi da takaddu aljuna saboda musamman bayan ka san da sallah asuba zaka ka kwakwalwarka ta talau to ana cikin sallah kawai sai in tuno wani abu wanda ya taɓa yanke sallah ba amma ana idan da sallah nake rubuta shi kafin na tasbihi don wallahi wani ba za ka manta ba za ka sake tana shi amma kana kayyade shi din nan shikenan ya zama ya zama rabanka ku mun gani kun tuna mun karanta a baya wani wanda yake ana daukan hadisi takardar shi ta kare sai dinga rubutu a jikin kafa wani wanda ke gaban shi a cikin kitabul eh, amali na wannan ya ba da labari eh, wannan abokin ibnu asakir din nan imamu sam'ani ya ba da labari shi kuma wancan da ya ji kafa shi na waiwayi bai waiga ba saboda kai ya rasa wata riwaya <laughs> wata fa'ida sai da agama zai nike sai ce da Allah ka dan yi hakuri na dan yi ajiya a jikin kafa kai sai <laughs> samu ta kada sannan ya kwafi Abu ai ban zama ba macin tabarin ta kai miki inda sai dai kai mutum ya ce ina da memory sittin gig ta karatun Jafar bai taba zama ya ji su ba kenan dai khazzana da su ko ka je ka shiga ɗakin mutum ka ga littafai ya ce maka da naje umara ne na siyo su sun fi na miliyan biyu amma kawai suna nan ne suna kallon shi na kallon su kawai shi ke eh. to kaga wannan shine kamar ka je ka siyo kaza gasasshiya da daddare mai kuma ya kamata cikin daren nan ka cinye ta kafin ta sanyi kawai sai ka aje ta kuma sai ka dinga mutane tutiya bayan mako guda ce na mako na guda da siyan kaza tana na daki <laughs> kada aje da bola kawai kada aje da da tutoci kawai a dakin ka ko ka dinga mutane tutiya kana ce musu kana da kaza ka shashiya to mu abinda da muke kenan ban zan ba wallahi ba ma cin ta wallahi wallahi muna je taskace ta muna ajewa to bukhari da ya gama wannan babukan sai yazo yana shigar da hadisan yana shigar da hadisan wasu hadisan idan yazo shigar da su aka ce da hadisi bayan ya gama tantance shi a ilmance sai kuma yayi istikhara zai rubuta shi idan ya gama istikhara in ya ji bai natsuwa kawai sai ya bar shi sai babbabin haka shi yasa babu babu hadisai wani kuma babi hadisi ɗaya kun in ka lura da yawa alhalin kuma ga wani babi kusa da shi hadisi uku hudu biyar in ka zama sharhi su dinga cewa wannan babin akwai hadisi kaza da ke ba da hukuncin amma bai cika sharaɗinsa ba ne to shi kuma irin wannan ne hakim shi kuma ce shi ya san waɗanda suka cika sharaɗin sun ƙi kawowa shi sa ya samu matsala saboda ya sa wandan da ba daidai kwankwasan shi ba ko mun gane da ya je an mishi irin nashi kawai amma sai ce irin nasu zai Allah ya gafarta musu gaba da shine ya ci gaba da cewa a a قال الإمام البخاري وكان الإمام البخاري يعد من المنصفين والمعتدلين في كلام الرجال أنا كرجع بخاري وما إفته في القول كان يترك حديث الرجل من الشك فيه وروي عنه أنه قال an ce yana faɗin taraktu asharata alati hadithin rajulin fihi nazar na ba hadisai kaman guda dubu goma ga mutanen da nake da tababa game da su wa taraktu mithlaha aw akthara min hali ghairi li fihi nazar na kuma ba hadisan da suke kama ko fiye da haka waɗanda sauran mutane sauran malamai ba su da matsala da waɗannan masu riwaya amma ni ina da matsala da wannan hadisa yu'addu min al-munsifina ana kirga shi cikin masu adalci wal mu'tadilina matsakaita fi kalamin rijal kama wasafahu bi zalika al-hafiz az-zahabi fi dhikri man yu'tamadu qawluhu fi jarh wa ta'dil kamar yadda zahabi ya bada labari a cikin wannan littafi na shi da ake ta hujja da shi malam ya ci gaba da cewa zakar al-hafiz ibn hajar qa'imatan li kutubi ibn hajar a cikin tarjumar da ya masa ya ambaci jeren gida tafan bukhari ah, faqad balagat balagat akthar min 20 mu'allafan sun kai sama da ashirin akwai wanda suke shahararru sanannu guda bakwai akwai as-sahih al-jami' as-sahih shi wannan bukhari akwai at-tarikh al-kabir akwai al-awsat akwai as-saghir akwai littafin khalqu af'al al-ibad akwai littafin juz'ul qira'ati khalf al-imam ko kuma littafin juz'u raf'i da dani fi wannan sun littafan shi bugaggu da suka shi duniya akwai wadan akwai wadanda basu shahara kamar haka ba akwai kaman kitabul musnad nashi akwai a tafsir wanda an ce sama da riwaya ce dubu ɗari a kan tafsir. akwai littafin abin nan wani tarihi daban wanda wancan a tarihul kabir wanda ya cika shi da labarai kamar yadda yake cewa babu wani suna a cikin tarihi dinsa sai ya zama ya da wata kisa game da shi amma bai kawo ba saboda khashatul itala to akwai inda ya kawo waɗannan tarihoyin sannan akwai kuma littafin da ya tattara hadisan Abdullahi dan mubarak akwai hadisan wane ya tatar hadisan manya manya mazajen nan daban-daban haka altafai daban-daban tafai sama da 20 da wani abu wa aktharuha shuhratan huwa fi dhalika huwa al-jami' as-sahih shine bukhari littafin sa as-sahih fa innahu awwal muhawalatin najihatin shine farkon attempt wanda yake successful wanda aka ci nasara bi tajrid al-ahadith as-sahiha min al-jawami' wal musannafati wal masanid wal muwatta'at wanda aka ci nasara wajen ware hadisai ingantattu da suka tabbata daga Manzala sallallahu alaihi wasallam daga cikin matattara hadisai da littafan musannafai da masani da muwatta'at da malamai suna yin hadisai ne a cakuɗe fa innal kutubal hadithiyata allati ullifat qabla al-bukhari kanat mukhtalatan bi aqwali sahabati wat tabi'ina wa atba'ihim wa futiyahu da ana cakuɗawa ne hadisan Manzala sallallahu alaihi wasallam manganin sahabbai da tabi'ai da fatoyinsu wanda ya inganta da wanda bai inganta ba kamar da kake ganin shi a cikin muwatta akwai hadisai akwai asa haka eh, musannaf na ibnu abi shayba haka musannaf abd razzaq haka littafai ire-iren waɗannan da suka baci bukhari eh, musnad na abu dawud da tayalisi ire-iren su duka suna cako da hadisai ne wanda suka inganta da wanda basu inganta ba asar marfu'a da mawqufa sannan eh, sai shi yabo daga bayan sai kokarin bari ya tace ingantattu kawai to wannan kokarin da yayi akwai wanda ya riga shi wannan kokarin shine kamar Imam Malik amma najahin sa bai kai na bai kai na Bukhari ba wannan ita ce hakikanin gaskiya jama'a najahin da Malik ya samu bai kai na Bukhari ba ta fuskar su kansu marfu'at din sannan ta fuskar kuma cewa shi bai bar hadisai marfu'ai kadai sune hujjarsa ba ya ci gaba da hujja da mawqufat da abinda ma yake dunal mawqufat kamar amalu ahlul madina ko ya ce malamin sa wane ya bada fatuwa to ka ga su a wajen kafa hujja da ta kai kimar wanda suke marfu'ai ne kade ba yuqalu innahu intaqa fantaqa al-imam al-bukhari min al-hadith al-kutubi al-haditha al al-musnada yad wara hadisi ingatatu daga wannan tafai yuqalu innahu intaqa jami'ahu min 600000 hadith ya ware shi ne daga hadisi guda 600 sami'aha min an shuyukhihi bi asanidihim 'ilal almu'allifina ya ji hadisan daga malaman shi zuwa ga masu littattafan ثم استخرج من تلك الاحاديث الاحكام الفقهيه من متون الاحاديث sannan ya tsamo hukunce-hukuncen fiqh daga jikin matnonin wa akkada hukumaha bi ayati min adh-dhikr al ya kuma karfafa wannan hukuncin da ayoyi ya ce babu da ke nuni akan kaza sai aya ya kawo aya da sauransu da kawo maganganun ah, malamai waje ala tarjuma abwabil kitabi unwanan li fiqhi sannan ya sanya mun littafin su zama tambari da suke nuni zuwa ga fiqhun da ya iya eh, fiqhul bukhari la hafi tarjumi kamar da ake cewa eh, akwai kauyanci ah, mai tarin yawa kaji mutun yana cewa wai bukhari ba malam fikihu bane dai san me fikihu ban kaji mutun yana faɗa haka eh dai tarin takardu ne dai mutane kawai suka tara su ga sunan ba su san me za su yi da su ba na'am akwai mufrad ba mu ambace shi ba akwai arbin mufrad kuskuren baki ne eh akwai arbin mufrad saboda tarikhus saghir da ausat akwai maganganu akan ɗaya ne ko biyu jazakumullahu khair sai al-imam az-zahabi yace wal waqidi qadi bagdad abu abdullah muhammad ibn amr ibn waqid sulami sai kuma al-imam al-waqidi wanda sunan shi abu abu abdullah baban abdullahi muhammad ibnu amrin abu abu abdullah muhammad ibnu amr ibnu waqid as-sulami al-madini al-allama mutumin garin madina kuma ƙwararren malami wanda asalin shi dan madina ne amma yayi hijira ya ban madina kamar da aka ba da labari shi da kanshi ya faɗa ma ɗalibinsa Muhammad ibn Sa'ad cewa talauci ne ya dame shi da basu suka suka sa ya gudu ya bar Madina ya tafi ƙasar Bagadaza daga baya ya wuce ƙasar Sham ya dawo Bagadaza inda ya rayu kenan har ya rasu sarkin musulmi Ma'mun ya ba shi alƙalanci yayi da haka kaje ya ce mishi alƙabi an rufe shi a makabarta sahararriya a ƙasar Bagadaza da ake ce mata makbaratul Khayzuran ya rayu shekara 78 ne a duniya Allah ya gafarta mishi malam yace ahadu awiyatul ilm ɗaya daga cikin buhunan ilimi rawa an saur ibn yazida wa ibn jurayj yana da riwaya daga saur dan yazid da ibn jurayj wa tabaqatihima da tsararrakin su wa kana Kulu yana cewa hifzi aktharu min kutubi haddata tafi tafaina yawa wa qad tahawwala maratan wa kanat kutubuhu 120 himlan ya taba yin kaura shine tahawwala yayi packing daga wani gida zuwa wani gida ko daga wani anguwa zuwa wani to ana aka gane yawan tafan shi shine tafan shi sun zama sawun raƙumi 20 kuma a ce misali a ce a kori kura sawu 20 eh ne a ce 20 ko sawu 120 ko mun gani a kurukura kura akan raƙumi ɗaya kayan shi a kurukura kura ne wannan pickup ba to sawu 120 ce tana kwasar ta ba afahul jama'a dukkanin malamai sun ce mai rauni ne dukkanin malamai na hadisi tun daga kan al-Imam Muslim al-Imam Daulabi al-Imam Nasa'i ma cewa kazzabun ne al-Imam al-Uqayli eh, Abu Ja'far al-Uqayli ya rawanta shi ila yau Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi al-Imam al-Bukhari duk waɗannan altafan su na fa'u sun yi magana a kan shi hatta ibnu hibbana ma da yake da sauki ya faro shi a cikin majruhina haka al-imamu abu dauda ya faɗi shi a cikin du'afa haka al-imamu abin nan ibnu ma'in ya ibnu ma'in haka abu zur'at razi babu wani malami daga cikin malaman da a iya sani na wanda ya ce mishi abutacce ne sai dai sukan ba da labarin ilimin shi da ƙwarewarsa kaman khatibul bagdadi ya mai tarjama wata ke mati'a to wannan tarjama wasu daga cikin yan bana bakwai daga baya sun rudu da ita suna ganin wai wasaqawa ce gaskiya saboda Allah kaulan wahidan waqidi kamar yadda ibnu hazarin ya faɗa a cikin taqrib yace matrukun ala sa'ati ilmi abun watsi ne duk da fadin sa da aka daga ta samu kutubu sita ibnu majah ne kadai riwaya daga gare shi sauran duk basu mai riwaya daga gare shi ba saboda rashin nagartar karatunsa amma abin dogaro ne a ilimi na riwayan tarihi kamar da muka ambata waƙidi sananne ne cewa masanin tarihi ne da ayyamun nas da da da da, da kissoshi daga farkon musulunci har zuwa zamanin shi akwai wasu malamai da suka yi kokarin hassan hadisi shi kamar al-imamul bulqini a cikin al istilah ya tattaro maganganun daga baki cewa shi yana ganin waƙidi za a iya hassan hadisin shi ba daidai bane wannan magana ita ma kuskure ce malaman farko din nan zaka iya kirga kamar malami guda 15 wanda suka watsi da shi targama shi ya ce al-Imam Zahabi da yago a cikin siru a cikin a cikin eh, huffazi da yago kai sai yake cewa bazan ba da labarin shi ba an ya mai ya mai lamba da targama wana wana dan wani dan wani sai yake wala asuqu akhbaruhu huna li'annahu muttahamun inda al-jama'a bazan ba da labarin shi ba gashi ya ambaci suna amma yadda yake ba da labarin kowa ya mutunta shi ya girmama shi ya ce a shi ba zai faɗe shi a nan ba saboda shi malamai sun raunata shi To waɗannan malamai na farko su ne umda game da riwaya don haka ko a cikin tarihin idan aka samu wani abu wanda yake garibi daga waƙidi to ana taka tsantsan da shi saboda yana yin riwaya na farko tukunna daga majahilu yana ruwaito mu'udalat yana kuma ana kuma tuhumar yana kirkiran sukan labaran da bai sani ba haka na sai yake sai idan bai san karashin labari ba yakan yi amfani da fikirarsa sai ya cika dama kuma yan jarida suna yin wannan hayin su wanda wanda dai ya karanta aikin jarida ko yake mu'amala su ya san wannan suna iya takahunin labarin na ya kamata ya kare ne a yanayi kaza to dan kada su eh, disappointing abun nan din su audience din su sai su karasa shi cikin dabara suna yin haka da za ka je ka bi tiriyan tiriyan sai ka samu ba haka ba amma an su karasawan sai su mai da shi kamar sharhi ne aliki ba wai riwaya ce ta hadisa ba to yana yin irin wannan da haka malamai suka yi watsi da shi Muhammad bin nan wato bin malam Muhammad dan Amru al kenan rahimahullah sai kuma Abu Abu Nadri ibn al-Qasim al-Khurasani iqtada tarka Baghdad Wakana kana hafizan qawwalan bil haqq sami'a shu'bah wa ibn abi ذئب وطبقتهما وثقه وثقه shi kuma wannan Abu Nadri ibn al-Qasim al-Khurasani ya rasu a wannan shekarar shi ma iktada tarka Baghdad ya faru cewa ya ya bar Baghdad kafin ya rasu a hanyar barin shi ne zai kaurace garin ya rasu wa kana hafizan qawwalan bil haqqi babban malami ne mai fadan gaskiya sami'a shu'ba ya ji shu'ba wa ibn abi zaib ya yi karatu a hannun ibn abi zaib wa tabaqatihima wa saqahu jama'a malamai shi kuma sun amince da shi sai kuma al-haytham ibn adi haytham ibn adi ibn abdurrahman kenan abu abdurrahman al-fai jikan adiyun al-fai ne al-kufiyul mu'arrikhul akhbari mutumin garin kufa din nan babban masanin tarihi da labarai rawa an mujalid wa ibn ishaq wa jama'atin fa huwa matruk shi ma da riwaya daga wajen ibn ishaq da wasu malamai shi ma abun watsi ne asalin kakannin shi bayi ne aka kama su lokacin da aka wani yaki na manbij eh, masani ne sosai na sira da labarai amma dai shi ma maturuki ne wallahu a'lam sai kuma alfarra yahya ibn ziyad al-kufi nahwi babban malamin nahwun nan shine yahya al kamar yadda aka ce wancan al-fallat shi kuma al-farra shine mai gyaran fata wanda yake gyara fata da kanshi yace ma kuntu farra'an walau yawman ni ba ba mai jima fata bane eh, sai ce sai dalibai suka ce walakin kana shaykhuna yufril kalama ya kasance ya tace zance ya iya tace magana ya yi ta dalla dalla kamar yadda bi yake cewa laulal farra ma kanat al arabiyya wala al nahw ba dan farra'u ba to da abin da yake cewa ilimin arabiya da nahwu da ya kare shi sa sarki ma'amun ya bashi aiki yace ya rubuta littafi akan usulun nahwu aka ware mishi gida a qasrul malaki amma a ce a villa kenan aka aje mishi kayan aiki da bayi da ƴan mata masu mishi hidima eh, abin nan jawari kenan da warraqun ma'aikata kama a ce secretariat din shi masu typing da masu printing komai da kasan shekarar shi wajen shida a cikin wannan gidan aikin da kawai yake kenan akwai lokacin ma da aka ce sallar jam'i ma tare da waɗannan ma'aikatan suke a ciki ba sa fitowa ko sallar jam'i masallacin gidan sarkin da shi da waɗannan ma'aikatan nashi a cikin suke sallar jami'i baya fitowa sai juma'a kamar shekara shida yana wannan aikin yau tattafan shi sanannu akwai ma'anil qur'an akwai al-fasih akwai eh, abin nan eh, usulul usulul arabiyya wa ilaluha sannan ya zauna zaman karantar da su a fadar sarkin eh, shine aka ce yana yana karanta wa ƴaƴan sarkin su suke ɗaukar takalmin shi sarkin kuma bai hana su ba tun su yayin sarakuna ne ya ce dama biyayya ga malamai za ta saka tun sai albarka su ma su shiga cikin almajirai kamar da kowa yake shiga ba wani magana wai amiru ne shi ko ko prince ko ne ne farra'u kenan babban malami ne zama daga cikin manyan manyan malaman nahwu ana mishi lakabi da amirul mu'minin fin nahau bayan nahau kuma ya iya fiqhu ya san fiqhun harafiya ya iya kuma likita ne ya san magunguna sannan masanin waka ne da tarihin larabawa yahya ibn ziyad al-farra kenan annahawi nazala bagdada wa haddatha fi musannafatihi an al-qanqais ibn rabi' wa abi al-ahwas yayi ya karantar da fanshi a zaman da ya bagdad ya ya karantar da riwayoyi daga qais ɗan rabi' da abul ahwas wa huwa ajallu ashabil kisai wa kana ra'san fi an-nahwi wal-lugha shine mafi girman ɗaliban kisa'i kuma jagora ne akan nahau da lugha wasu ɗalibai har suna ziga shi suna ce mushi me yasa kake yawan girmama kisa'i bayan ka fi sanin nahau sai ce musu kuma shi komun yadda da ya kai baya kun baban shi dan kisa'i malamin shi to ta yu sun ga na nabahasa ta fita wancan din sai suke masu ziga shi su sa shi gururi to sai Allah ya taimake shi bai bi wannan gururin ba ya mutu akan hanyar shi ta zuwa aikin hajji a ƙasar makka Allah ya gafarta mishi sanata 80 wa 200 fiha sar al-hasan ibn al-husayn ibn mus'ab al-khuzai ila kirman fa kharaja biha a wannan shekara dan uwan bahir ibn al-husayn wancan minista din nan na ma'mun yana da dan uwa mai suna al-hasan ibn al-husayn mun ji a baya cewa ma'mun ya aure yarsa ko to wannan din sai aka bashi gwamna aka ce tafi kasar Kirman da ya tafi Kirman tana cikin kasa abin nan ne Afghanistan da ya je abin nan Kirman sai kawai ya ilanin cewa ya maida kanshi shi ma halifa ya kwace iyanan fakharaja biha yayi tawayi fasara li harbihi Ahmad ibn Abi Khalid sai aka nada wani komanda aka ce je magani shi ne Ahmad dan Abu Khalid da da runduna wata ke jeshun jarra fa zafara bihi yaje kama shi wa ta bihi ilal ma'mun fa an ce ya je ya mishi siege ne ya kewaye garin kwana da kwanaki ya rasa yadda zai da karke dai kaharan ba dan Allah ba kamar yadda ba shi ke cewa ya ga uwar bari yayi saranda ya fito aka taho da shi aka kawo shi gun ma'mun ma'mun kawai sai ya tafi ya tuna abin da ke tsakanin su na surkutaka yana auren yarsa da sauransu kuma tun da ya tuba kawai ya tafi shi da ma'mun daga cikin halayen shi da aka san shi da su shine yana da yafiya yana da yawan yafiya duk sanda aka nemi ahuwa a gun shi yana yi ba kaman kakan shi Abu Ja'far Mansur yake ba Allah ya gafarta musu gaba da wa fiya tufiyal aswad ibn amir Shazan, al-imam shazan wanda yake da daga cikin rijalul jama'a shi ma wannan shekara ta 208 ya rasu ana mishi alkunya da Abu Abdurrahman bi Baghdad a garin Baghdad da yake asalin shi mutumin kasar Sham ne rawa an Hisham ibn Hibbana وشعبة وجماعة وفيها وسعد ابن عامر الدبعي أبو محمد البصري أحد الأعلام babban malamin nan Sa'ad ibn Amir al-Dubai wanda yake mutumin kasar basara ne ɗaya daga cikin manyan malamai fil ilmi wal amal malami ne na fadai da aiki rawa an Yunus ibn ubaidin wa Sa'ad ibn Abi Aruba wa Ta'ifa ya da riwaya daga duk waɗannan malaman wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal ma ra'aitu afdala minhu tufiya fi shawwal ya rasu bayan a watan sallah cikin shawwal wa abdulkarim ibnu abi bakr min sahmi al-bahiri abu wahab al-basri sai kuma la abdulkarim dan abubakar abdullahi dan abubakar min sahmi al-bahiri shi kuma da riwaya daga humayd bin tawil da bazu dan hakim wa ta'ifa wa kana thiqatan mashhuran tufiya fil muharram bi bagdad ya mutu a farkon shekara a muharram Allah ya gafarta masa wal fadl ibn rabi' ibn yusuf haka ya rubuta ko sai dai wannan kuskuren inji ne al ibn rabi' ibn yunus ne wannan waziri din nan na aminu in kun tuna shi al amiru hajibur rashid wa ibn hajibur mansur hajib ga Rashid da ɗansa aminu sannan kuma ɗan gidan hajib rabi'u ɗan yusuf rabi'u ɗan yunus hajibul mansur aka ce hajib kamar yadda a ce fi'e mai magana a madadin wani special assistant nan shine suke ce ma hajib wanda kana son ka ga mai gida sai ka gan shi to shi suke ce ma hajib wala bi kama bi aba'i khilafatul amin shine ya sha wahalan halifancin aminu shi ya rike ta da aka ce sarkin ya rasu mai gidan shi abin nan rashidu shi ya dauki akwai wata uh, sanda da zobe na hatimin sarki da komai da ake a matsayin tambarin sarauta shi ya dauka ya kaima ya dauko su daga hanya can inda Rashid ya rasu kuntuna inda Rashid ya rasu kuma ga Ma'mun a wajen ko ya ɗauko su ya dawo da su Bagdad ya kawo ma Amin ya fara mushi baya daga nan al'amarin shi ya girmama kwarai a wajen al'amin dama dacin shi hajib ne amma bayan nakbatul baramika mun karanta a baya ta'annati bala'in da ya afka ma baramika sai ya zama shine hajib abin nan yanzu wazir babban minista a wajen mai gidan gwamnatin shine Haruna Rashid ana ma zargin cewa shi ya shirya ma baramika duka wannan munafurcin wallahu a'lam to daga baran ya zama babban mutum a al'amarin shi ya daukaka shi ma mawaka suka dinga mishi waka yana biyan lada yana samun daukaka ya shekara kamar 70 a duniya ko makamancin haka lokacin da summa tafa muddata muddatan ba'da qatl al-amin bayan an kashe al-amin ya buya an nemi shi an rasa ya janye jikin shi ya buya ya kuma wani kawai ya buya to lokacin da al'amari ya daidaita bayan uh, wasu tawaye da aka yi ta ma'amun a kasar Bagadaza da muka ji a baya wanda yan uwan nan su mahadi suka yi sai ya fito ya goyi bayan cewa lalle ya kamata a ci gaba da yin a ga ma'amun ne to wannan yana da gaskiya bane sa ma'amun kawai bai kula shi ba aka bashi ci gaba da rayuwar shi kamar amatun nas a zuwa dai wannan shekarar da ya rasu a cikin zulqa'ada rahimahullah yana daga cikin eh, rijalul alam kamar da ya faɗa ne rijalul alam hashmatan wa daha'a na daga cikin manyan mazaje da ake takama da su a duniya wajen iya tsare-tsare da iya kulla kullalliya dan siyasa ne babba wal qasim ibn al hakami al urawi al kufi qadi hamadan sai kuma ɗaya daga cikin rijalul tirmidhi shine al qasim ibn al hakam bukhari ya tada riwayarsa a cikin al adab al mufrad eh, rawa an zakariya ibn abi zaida wa abi hanifata wa jama'a ya riwaya daga duka waɗannan wa kana arada al-imam ahmad an yarhala ilayhi imam ahmad yayi nufin ya je gare shi bai samu hali ba ibnu hibbana ya wasaka wannan malami amma kamar imam abu hatim yace la yuhtajibi daka hadisin shi mahalli nazari wa quraish ibn anas al-basri rawa al humayd wa ibn aun wa jama'a sai kuma malam quraish dan al dan anas wanda ya daga cikin darul khamsa banda Ibn majah cikin al-kutubus sita Imam Nasa'i ya ce thiqatun illa annahu taghayyara bi akhratin kenan a ƙarshen rayuwarsa ya samu rudewa qult zabi yace ma tafi ramadana wa Muhammad ibn Mus'ab ibn al-Qarqasani kaje na wannan ma ya kamata a dan taba na'am wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu المرسل لغة ما لا يتشي مرسلي أهل شي شيني اسم مفعول مشتق من الإرسال اسم مفعول نيوان دا أكتمش دا قلفة الإرسال سكن أبو وهو الإطلاع شيني أسكي أبو كوي فكأن المرسل أطلق الإسناد فما كتشي مرسلي مرسلي وان ديكي يكيين إرسالي أطلق الإسناد يا سكي إسناد ني أبو جي ولم يقيده بريكي شبا bi jami'i ruwati yuqayyiduhu bi jami'i ruwati bi qayyade shi da dukkanin mazajin shi ba wa amma fil istilah agun malamai kuwa fa zakarahu bi qawli ya ambace shi da cewa malam yattasil isnadu shine abinda duk isnadin shi bai sadu ba wa hadha indal usuliyin wannan agun malaman usuli ne agun malaman hadisi huwa akhassu lil hada wa ma'anahu an yasquta ba'd ar-riwati sawa'un kana saqitu wahidan aw akthar ma'ana wannan tarihin? a ce wanda ga cikin masu riwaya ya goce sawa'un mutum ɗaya ne ko fiye da ɗaya min ayi mawdi'in fi sanadi kuma ko a ina ne fa fihi riwayatul rawi amma lam yasma' min kamar mutum ya ruwaito abinda bai ji ba wanda kaga tadlisi kenan ko wa alayhi fal mursalu fi istilahi ahli al-usuli yashmalu anwa' al-munqati' inqita'i ya hada gaba da inqita'at فيدخل فيه المنقطع والمعضل هكذا منقطع ده مؤذل دي يشفى كما يدخل فيه مرسل الصحابي كما يدخل مرسل الصحابي كي يشفى قال ابن الأثير اسكن جميع الأصول ابن الأثير كي تشوى المرسل من الحديث هو الذي يروي الرجل حديثا عما هو أن يروي الرجل حديثا أما لم يعاصره شيني متين يروي حديثي hadisi متمن mutumin da bai zamani daga gare shi ba wal munqati huwa alladhi saqata min isnadihi rajulun idan aka goce wani mutum wanda ba sahabi bane aka goce to ya zama munqati wal mu'dalu huwa alladhi saqata min husnani in ya zama saqat din ya kai biyu to ya zama munqati idan a waje ɗaya ne a jere kenan amma al mursal inda al muhaddithina fa huwa ma rafa'ahu tabii ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam mursali a gun malaman hadisi shine tabi'i ya ce annabi ya ce wa bi an yusqita minhu sahabi ya zama ya cire sahabi ya cire dai abin da ke tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min amsalatihi ma akhrajahu abu dawud bi sanadihi an sa'id ibn al-musayyib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il lahmi bil haywan riwayar da al-imam abu dawud ya fitar a cikin kitabul marasil daga sa'id dan musayyib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sai da nama da dabba ka ba da dabba ka anshi nama ko ka ba da nama ka anshi dabba ma'ana kaga mutum ya kamo naman farauta sai ka bashi kaza ka anshi wannan naman kuka anshi naman sa yankakke ka bada akuya mai rai aka ce annabi ya hana amma mursali ne ina fata mun gane wannan fa sa'id ibn musayyib tabi'un kabir rawa hadha al-hadith an nabi sallallahu alaihi wasallam duna an yadhkura al-wasita bainahu wa bain ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sahabi sa'id ya rawaito wannan ba tare da ya ambaci mai tsakankanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba waye tsakankanin shi wanda ana ran ya zama sahabi ne to marasil na sa'id dan musayyib suna da magana ta musamman akan su wanda mun sha ta'arudi gare ta shine ana karban marasil din sa ana karban marasil na sa'id dan musayyib al-imam shafi'i ma ya wuce zuwa ga nan yake cewa ana ma karban magana eh, al-imam sayyid dan musayyib a ce marfu ya ce dan yace min sunnati kaza kaman yanda ake karban na sahabbai yayi ilhakinta da wannan kaida saboda sai dan musayyib na farko tukuna ya rayu da sahabbai da yawa yayi mu'asharance su bai da riwaya daga wasu wanda ba sahabbai ba sannan kuma amintacce ne 100 bisa 100 sannan an bincika riwayoyin da yake irsali din na sahabi ne Abu Huraira surukinsa da haka malamai suna karɓar riwayoyin shi a dunkule kamar yadda aka sha jin wannan a cikin darussa da suka shafi matsalar hadisi wallahu alam zamu saurara anan sai Allah ya kama darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk